ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da takwas kuma ashirin ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidu da'awa kuma a wannan gari na bauchi a jihar bauchi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da zaman lafiya domin gabatar da darasi na musamman wanda ake cewa dawa ta ilimi kuma an zaɓi abin da zai zama abin karantawa shine wani waƙe na ɗaya daga cikin malamanmu da suke ƙasar saudi arabia wato arrasi fi فقه na الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى wannan manzuma ko waƙe baitotanta saba'in da tara ne mala ya nuna ƙwarewa a ciki a wajen takaita bayani na wannan ilimi mai mahimmanci sannan da yin amfani da harshe wanda yake mai sauƙi kuma wanda ba a ɓata shi ba sannan bayan haka ya ƙunsa mana ma'anoni masu gwaɗi duk a cikin waɗannan baitota guda saba'in da biyu kafin mu shiga cikin waɗannan baitota na waƙe akwai shimfiɗar da ya kamata mu in an ce al-maqasid jam'i na maqsid idan aka ce al-maqsid shine al-murad abin nufi al abin nufi amma a isilahin malamai na usulul fiqh idan suka ce maqasidu shari'a suna nufin al-murad min tashri'i ahkamillahi ta'ala manufar da ta sa Allah ta'ala ya shar'anta wasu hukunce-hukunci kowane hukunci akwai manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shi shi ya sa malamanmu suke da ƙa'ida suke cewa jami'u ahkamin lahi ta'ala mu'allala duk hukunce-hukuncen Allah to Allah ta'ala yana yin su ne da manufa kuma suna da dalilin da ya sa ya yi su malam ibn qayyim a cikin littafin sa'ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yayi wani fasali mai muhimmanci ya kawo misalai sun fi ɗari da casa'in waɗanda suke shaida a kan kowane hukunci daga cin hukunce-hukuncen Allah ta'ala a ƙur'ani muka ga wannan hukuncin ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in malamai ne ko ta hanyar kiyasi aka samar da wannan hukuncin to tabbas wannan hukuncin akwai hikima akwai manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da shi shi yasa malamai suke cewa manufar saukar da hukunci ga baki ɗaya abu ɗaya abu biyu ne jalabul masalih da kuma Darul mafasid jalbul masalih shine in an ce almaslaha shine ma yu'aqibu manfa'atan duk abin da zai gadan maka da amfani ka ji daɗi to shine ake ci mashi maslaha to shari'ar musulunci ta zo domin ta tsare wa mutane amfani na rayuwar duniya sannan kuma ta musu tanadin yadda za su ji daɗi a lahira a gefe guda wajen ulmafasi shari'ar musulunci ta zo domin ta tunkuɗe wa mutane abin da zai ja musu damuwa almafsadatu ma yu'aqibu alaman duk abin da zai gadar da raɗaɗi da zafi da wahala da ni yasu to shi ake ci mishi mafsada sau daka idan an tambaye mu maqsidu shar'i al'am shine jalbul masalih wa daf'ul mafasi wannan wannan ita ce manufar shari'a Allah ta'ala dalilin da ya sa ya aiko manzanni kenan ya saukar da littafai a ƙarƙashin haka aka samar da aƙida sahihiya aka samar da ibada aka samar da mu'amala aka samar da kyawawan ɗabi'u duka waɗannan rukunan suna gangarawa ne ƙarƙashin jalbul masalih da dan'ul mafasid idan aka ce su masalih malamai sun kasa su gida uku a gefe guda kuma mafasid na kishiyantarsu akwai almasalihu daruriya akwai almasalihu alhajiyya akwai almasalihu tahsiniya ko at-takmiliyya idan suka ce almasalihu daruriyya su ne abinda kwata-kwata idan aka rasa su to wacce mafsatar za ta zo wannan abin da ake jin tsoro ake so a kau da shi na cutar da mutane na haifan musu da bala'i to zai zama ya zo sau da ka ba za a yi rayuwa ba su ne suke ci musu almasalihu daruriya malamai sun tattauna wasu sun ce guda biyar ne wasu sun ce guda shida ne wasu sun ce sun wuce haka waɗanda suka ce guda biyar ne suka ce akwai hibzuddin idan ba a tsare wa mutane addininsu ba to halaka ta tabbata a gare su ba za su rayuwa mai kyau a duniya ba sannan kuma za su je su shiga azabar Allah ta har abada wal billah na biyu hibzun nafs tsara rai ai shi ran idan akwai shi ne ake komai addini ma ba zai yi ba in ba rai bahaushe yana da wani karin magana mai kyau yana sai na amfanin baɗi ba rai ai wanda ya mutu dan ta shi kan baɗi ta zo in ka ji mutum yana fatan a kai baɗi to yana da rayuwa ne hibzun nafs abu na uku shine hibzun aql tsarewa mutane hankalinsu domin idan ba hankali rayuwa ba ta da amfani sannan ko ba za a iya addini ba abu na hudu hibzul mal tsarewa mutane dukiyarsu rai na bukatar dukiya addini na bukatar dukiya ina jin kowa ya yi zai yi ittifaki cewa ba da ba da rashi aka gina masallacin nan da muke ciki ba da dukiya aka gina shi to kaga dukiya tana da muhimmanci kenan sannan abu na biyar shine hibzun nasl Tsare wa mutane dangantakarsu kada a ɗauɗan wancan a kai wa wancan aka samar da hukunce-hukunce waɗanda za mu gansu insha Allah sai abu na shida waɗanda suka ce guda shida ne sai suka ce shi ne hezbollah irf tsara mutunci domin tun kafin zuwan musulunci balarabe yana ɗaukan mutuncinsa ya fi komai kamar yadda hassan yake cewa a asunu irzi bi mali Suhu, la baraka irbi fil Hassan yana cewa sunu irbi bi mali duk abinda na mallaka na dukiya zan iya bada shi dan in tsara mutunci na sai ce la baraka irbi fil yace kada Allah ya sanya wa dukiya albarka idan babu mutunci wasu kuma malamai mazhaba ta uku sai suka ce sun wuce shida suka ce akwai wasu maqasid din wanda wannan malamin wannan malamin ya tafi akan wannan mazhabar ce cewa maqasid shari'a ba biyar bane ba shida bane ad-daruriyya kenan to sai al-maqasid al-hajiyya su kuma al-maqasid al-hajiyya sune za a iya rayuwa amma za a sha wuya sune al-maqasid al-hajiyya shi yasa zamu ji a cikin ka'idojin fiqh wani zubin malamai suna cewa qad tunazzalu al-hajatu manzilata ad-darurah wani zubin wannan hajar buƙatar da ake da ita ta idan ba a samar da wannan abun ba za a sha wahala wani zubin malamai sukan ba shi hukuncin matakin farko na zarura sai na uku shine almasalihul tahsiniyya ko at-takmiliyya su kuma almasalihul takmiliyya su kuma suna ƙara ado ne a rayuwa suna ƙara wa addini ado suna ƙara wa rayuwa ado suna ƙara wa dangantaka ado suna ƙara wa dukiya ado suna ƙara wa mutunci ado wanda da za a rasa su za a iya rayuwa kuma rayuwa ta zama mai kyau amma ba ta cika yadda ake bukata ba to waɗannan su ne almasalih da ake da su rasa su su kuma su ne za su haifar da mafasi shimfiɗan mu ta gaba ita ce fa'idoji da malamai suka fitar na koyan ilmu maqasid shari'a mutumin da ya koyi maqasid shari'a ba yadda za ka yi ka haɗa shi da mutumin da bai koyi maqasid shari'a ba da za a ce ga wasu malamai guda uku wannan bai san usulul fiqh ba kwata kwata bai taɓa nazarin usulul fiqh ba wannan ya karanta usulul fiqh amma a nazarinsa na usulul fiqh bai koyi maqasid shari'a ba sai shi kuma wannan na ukun ya koyi usul fiqh kuma ya koyi maqasid shari'a to wannan shine yake lamba ta daya shine yake ad-darajatul ulya shine wanda zai zama zai iya bada fatawa kuma ba zai wahalar da bayin Allah ba kuma ba zai canza wa Allah madaukakin sarki manufofinsa ba kuma ba zai dauki bayin Allah ya je ya kai su inda Allah baya son a kai su ba saboda ya san maqasid shari'a shi yasa suka ce na farko maqasid shari'a ilmu maqasid shari'a yu'inu ala ma'rifati ala fahmi an-nusus shariyya idan mutum ya san manufar shari'a to wannan sanin na taimaka masa a wajen gane nasusan shari'a na biyu fa'ida ta biyu suna cewa a taƙwiyatu ala tatbiƙil ahkami ibadatan wa mu'amalatan lokacin da ka san manufar yin wani aiki to za ka ji kana yin aikin da ƙarfi yanzu misali sai aka zo aka faɗa maka cewa daga cikin manufofin shar'anta salatul jama'a akwai haɗin kai akwai haɗin kan musulmai an shar'anta salatul jama'a manufarta babba ita ce ne ta nuna haɗin kan musulmai haka juma'a haka idi kai kuma ka tabbatar da cewa ba yadda za ka yi karayi kai kaɗai suna da karin magana suna cewa la ya ishu insanu jaziratan fi nafsi yawwa ba wanda zai iya rayuwa a matsayin tsibiri ya ce shi ba ruwan shi da kowa al-insan qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi da'ifun bi nafsihi amma qawiyyun bi awani. to kaga wannan kenan na uku taklilu liktila fatawa sanin manufofin shari'a na karanta samun saɓani a fatawa domin idan aka haɗa malamai biyu aka yi musu tambaya ta addini bayan sun kalli nassi sun fahimce shi to kuma za su kalli manufar shari'a a wajen shar'anta wannan hukuncin to za ka ga ba za su samu saɓani ba ko za su samu sabanin saɓanin zai zama ɗan kaɗan ne sannan na hudu yana taimakawa a wajen at-tarjih inda al-ikhtilaf aw at taarud ana amfani da maqasid shari'a a wajen fifita wani hukuncin akan wani hukuncin a lokacin da aka samu sabani ko kuma cin karo a tsakanin nasosa so daga ilmu maqasid shari'a ilimi ne mai muhimmanci ba na son mu cinye shi dan fadan ma kawai zai ta cinye mana lokaci da yawa so da ina ganin wannan ɗan bayanin da muka yi ɗan takaitacce to ya isa ya ɗan haska mana kafin mu shiga littafi ina jin mun gane kofar shigar yanzu har ma mun gane yadda ake murɗa mabuɗin eh to saboda haka shi ne wannan shi ko wannan malami eh, da ya rubuta mana wannan littafi walid bin rashid as-sa'idan mutumin kasar saudi arabia ne yana nan da ransa cikin an haife shi ne a garin addilam addilam kamar ƙarama hukuma ce a riyadh tsakaninta da birnin riyad kilomita takwas ne zuwa kilomita tara dilam limami ne na juma'a khirijin jami'a ce ta ashir muhammad eh, ibn sa'ud al-islamiyya ta riyadh sannan yana cikin mutanen da suke ba da gudunmuwar fiƙihu a wannan zamanin namu musamman matsalolin fikihu da rubuce-rubuce akan fikihu ya rubuta littafai masu ɗimbin yawa waɗanda sun fi ɗari da talata tsakanin masu ɗan girma da ƙanana-ƙanana daga cikin littafansa akwai tafsirun nasik da akamil manasik akwai littafinsa alfiyatul tauhid akwai littafinsa alfiyatul fuqaha alfiyatul fuqaha akwai littafinsa hukumar taswirin photography da wasu littafan masu ɗimbin yawa yana da mauki a telegram yana da mauki a facebook da kuma sauran kafafen sada zumunta na zamani da ake da su Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu kamar yadda muka faɗa kuma yadda muke gani kowa zai gani wannan kasida ko kuma wannan manzuma baitotanta guda 79 ne ina jin na ce 72 a kuskuren harshe 79 kuma ya rubuta ta ne ga masu harka a rubi a ƙarƙashin baharin da ake ce mishi kamil eh, eh, eh, abin nan kamil shi ne abin nan mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun amma akwai abubuwan da suke shigarsa su caccanza zashi sau daga kai tsaye za mu shiga cikin kasidar ɗauko manzumar insha Allah mala ya ce mana bismin ilahi bada'tu nazma qasidati tu'na bi nazmi maqasidin fi shir'ati فالدين جاء لجلب مصلحة الورى وبدفع مفسدة وكل أذية وإذا تعاغضت المصالح مرة فلتفعل الكبرى بترك صغيرة وبعكسها رأى كبير فسادها ولتفعل الصغرى بنفس أدلة وإذا أتتك مصالح ومفاسد فالحكم للكبرى بأرجه وزنة وكان ناسا روي سا تاء واتو حرف القافية سا تاء kuma تاء إن da شيني كسرة يا فارعتي بسم الإله بدأت نظم قصيدتي da sunan Allah na fara nazma ƙasidati tsara ƙasidata a bar da ake cewa ƙasida ita ce waƙen da ya kai baitota guda bakwai zuwa sama idan kai baiti ɗaya takbe da ɗan uwa a ilimi ana kiransa yatimun idan ya zama biyu ana ce masa nutfatun to haka dai kowanne da suna idan ya kai bakwai to daga nan sai a kira shi ƙasida ƙasida ana ce mata ƙariba ana ce mata ƙariha wato waƙen da ya kai baiti bakwai zuwa sama idan ya kai baiti dubu ana ce masa alfiya idan ya wuce baiti dubu ɗaya zuwa baiti dubu biyu dubu uku dubu hudu suna ce mata iliyaza to waɗannan su ne dai so da ka ya ce ya fara wannan ƙasidar tasa da ambatan Allah bismillahi kenan eh, bismillahi malamai suna tattaunawa shin waƙa ana mata basmala malaman fiƙi sun tattauna akan wannan matsalar wasu suna ganin waƙa ba a mata basmala ba a mata tasmiya yawwa wasu kuma suka ce waɗannan ba waƙoƙi irin waɗancan da ake nufi ba ne wannan ba waƙa imrul qaisi ba ce ba waƙar amru bin kulsum ba ce ba waƙa alharith bin Hilda ba ce in ka gangaro ba ta ba ta alfarazdaq ba ce ba ta jariru ba ce ba ta akhtal ba ce sannan ba ta abu nuwas ba ce ba ta eh, sauransu ba ce a wannan ilimi ne aka ƙunsa shi saboda ana son a sauƙaƙa wa ɗalibai fahimtarsa da haddace shi ita kuma waƙa tuntun Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta ta zama wata aba wadda ake sauƙaƙa bayani da ita bayanin da za a maka a cikin waƙe ka fi saurin riƙe shi ka haddace fiye da wanda za a yi maka rubutun zubi shine sai ce tu'una bi nazmi maqasidin fi shir'ati wannan waƙen nawa babban abin da yake kula da shi shine bi nazmi maqasidin zai tsara maka maqasid wasu manufofi fi shir'ati na shari'ata ya ce maqasidin a ƙa'ida ya kamata ya zama munu min sarfi amma ya ce maqasidin saboda me saboda listiqamatil wazn su malaman nahawu suna da haƙuri kuma suna da yafiya amma su masu ilimin waka ba su da yafiya zo da ka ba su yadda ka karya musu ƙa'ida ba amma malaman namu sai su ce to mu manya ne ai ba komai manya ce sai suka samar da abin da ake ci musu ad-darurat sai ya zama an yafi so daga wannan baitin yana bayani akan dalilin da ya sa malam ya rubuta kasidarsa bayan ya ce ya rubuta ya buɗe ta da sunan Allah sai ce faddinu ja a lijalbi maslahatil wara addini ya zo ne lijalbi maslahatil wara domin ya jawo wa halittun Allah da'i da morewa da gyaruwar rayuwarsu a duniya da lahira mun faɗi me ake cewa maslaha al-imam izzuddin ibn abdussalam a cikin littafinsa qawaidul anam ko qawaidul islam fi masalihil anam yace abinda ake cewa al-maslaha ma yajlibu ma yajlibu manfa'atan abin da zai kawo wa mutane amfani ya jiyar da su daɗi shi ake cewa maslaha wa bidaf'i mafsadatin wa kulli aziyati sannan shari'ar musulunci Allah ta'ala ya saukar da ita a matsayin manufa da manufarta babba ta biyu ita ce ne wa bidaf'i mafsadati haka nan domin ta tunkuɗe wa mutane ma yu'aqibu anaman abin da zai haifan musu da damuwa a duniya da lahira wa kulli adiyatin haka nan duk abin da zai cutar da su wannan al-maqsidu shar'iyyu al-am kenan duk lokacin da aka tambayi mutum aka ce mal maqsidu shar'iyyu al-am sai ya ce ne jalbul masalih wa daf'ul mafasid shine yasa malami qayyim rahmatullahi alai yake cewa akwai wasu ababe guda hudu duk shari'a Allah sai ka ganta sai ka gansa a cikin ta duk shari'a in dai ta Allah ce to sai ka ga waɗannan ababen guda hudu a ciki hikimatu maslahatu sannan sai adlu ka ga akwai hikima akwai maslaha akwai rahmatun akwai adlu shari'ar musulunci hikima duk abin da kaga an yi shi ba manufa to ba shari'ar musulunci ba ne shari'ar musulunci ba wani hukuncinta na aƙida na ibada na mu'amala kyawawan ɗabi'u to za ka ga akwai hikima a ciki ita kuma hikimar nan ita ce manufa domin Allah ta'ala wanda ya saukar da shari'ar sifar ta hakimun ne shi ita kuma hikima ita ce yin amfani da ilimi a inda ya cancanta a amfani da shi kaga manufa ke sannan shari'ar musulunci ta zo lil maslaha al maslaha ita ce wannan jalbul masali ay al manfa'a wa daf'ul mafsada sannan na uku rahma tausayi shari'ar musulunci ta zo ta samar da tausayi shi yasa duk lokacin da ka ga wata shari'a babu tausayi a ciki to ba ta Allah ba ce shi kuma tausayi ba kamar yadda mutane suke fassara shi bane ne. ibn qayyim dai har yanzu a cikin ighafatul lahsa yace abinda ake nufi da rahma shine abinda zaka yi wa wani domin nan gaba ya ji daɗi ko da kai ba ka nan ko da a lokacin da kake masa bai so sai ce ka duba abin da likita yake wa mara lafiya a kawo shi ya gwalje haka likita zai zo ya sake gwalje ciwon nan ya ɗauko wani sinadari mai zafi ya zuba masa sai ka ji mutum yana ihu yana wai kai likitan nan baka da imani ne amma bayan kwana biyu sai kaga ya zama abokin likita to wannan shi ake cewa tausayi yawwa shi yasa akwai lokacin da Allah ta'ala zai yanke wani hukunci hukuncin zaka ji a cikin zuciyarka bai maka daɗi ba to amma kuma shine mafitarka kin bin wannan hukuncin na Allah madaukakin sarki shine halakarka to rahama kenan saboda rahama ba yadda mutanen gari suke fassara ta ba tausayi shine a kyala mutum ya aikata abin da ya ga dama sai na uku shine na hudu kai ko shine adil adalci waɗannan ababen guda hudu duk inda ka ga ba su to ba shari'a Allah ba ba ya gasu lahfan ba eh, malamin qayyim a wurare da yawa a cikin littafansa ya kawo waɗannan usul ɗin guda hudu a matsayin su ne shari'a Allah hikmatun rahmatun maslahatun adlu to shine sai yake cewa wa idza ta'aradat al masalih marratan faltaf'al al kubra bi tarki sarirati wa idza ta'aradat al idan aka samu cin karo a game da ababen da za su amfanar da mutane marratan wani lokaci faltaf'al al kubra bi tarki sarirati to ka'ida ita ce sai a ƙyale ƙaramar. sai a ɗauki babbar maslaha shine suke cewa idza ta'arabat al-masalih ba'daha min ba'd ru'iya akbaruha fa tuddiqat idan aka samu cin karo tsakanin ga wata maslaha wani abu mai amfani ga mutane da babba da karami amma sun ci karo da juna lokaci ɗaya suke son a aiwatar da su amma kuma lokacin ƙwara ɗaya ce to ya za a yi ga maslaha barba babba ga maslaha ƙarama kuma dukkaninsu suna neman mahalli ɗaya almahallu zamani da almahallu almakani a lokacin ɗaya suke son a yi su to yanzu faƙihi masani to yanzu abin da zai yi shi ne ra'al kubra فطبقها وقدمها وترك الصغرى sai ya lura wacce ce tafi girma sai ya ɗauke ta kun taba tunani me yasa aka yadda cewa a hada salloli guda biyu waɗanda lokacin su na haduwa a zahar da la'asar da magriba da isha'i yanzu an samu ta'arudul maslahatayn almaslahatul ula salatul jama'a الجماعة المصلحة as-salatu ala waqtiha maslaha ta farko ita ce maslahar salatul jama'a maslaha ta bi ita ce tsara lokaci ai sallah kowace a lokacinta to sai malamai suka ce idan aljam'u ɗinnan nan ya kasance sababuhu nau'iyun ne domin hada sallah na da sabubba guda biyu akwai asbabun nau'i sannan akwai a ash a sababu shakhsi a haɗa sallah shine abinda ni ya shafa ni ni kaɗai, kila wani zai iya tarayya da ni shi ma daidai lokacin yana da irin lalura ta misali matafiyi dole ne in za ka yi tafiya sai ka haɗu da wasu kun yi tafiya mace mai al'ada mai istihada an ba ta damar za ta iya haɗa sallah a zahar da la'asar za ta iya haɗa magariba da isha'i mara lafiya an ba shi damar zai iya haɗa a zahar da la'asar zai iya haɗa magariba da isha'i to kun ga sababinsa suna ce mishi sababu shakhsi to amma sababin nau'i na haɗa sallah shine kamar ruwan sama babban maksudin da ya sa shari'a ta halatta a haɗa sallah a lokacin ruwan sama shine al-muhafazatu ala al-jama'a tsara salatul jama'a yanzu nan an samu ta'arudul maslahataini maslaha ta farko ita ce me salatul jama'a maslaha ta biyu ita ce me ita ce al-muhafazatu ala al-waqt as-salatu ala waqtiha to yanzu wace ce kubara wace ce suwa malamai suka ce as-salatu fil jama'ati ita ce kubara ba as-salatu ala waqtiha ba shi yasa sai aka haɗa saboda yanzu idan liman aka zo ana ruwa yi wa mutane sallar magariba sai ba su dama sai kowa ya tafi gida ba dole bane su iya dawowa sallar isha'i amma yanzu idan ya haɗa musu sun samu ne sun samu fallalar salatul jama'a wadda manzo Allah su sama ya faɗi cewa me ana ninka sallah salatul jama'a akan sallar da mutum zai yi shi kadai bi 27 daraja ko ba haka bane to kun ga wannan misalin sa ne shine ta'arudul maslahatayn kullun idan abu ne abin da zai jawo amfani guda biyu suka haɗu kuma suka ci karo da juna ɗaya ake son a zaɓa a ɗaya to za a duba wacce ta fi wanne ya fi ƙarfi wanne ne ya fi girma to daga nan sai a gabatar da shi sai a aiwatar da shi a kan ƙaramin ina jin mun gane ai shine faltaf'al al-kubra bi tarki saghirati sai a dau babbar sai a sai a aji karamar wa bi aksiha fadra' kabira fasadiha wal taf'al al sughra bi nass adillati wa bi aksiha kishiyar su kuma me kishiyar maslaha mafsada to ita kuma ita ce idza al-mafasid ba'daha min ba'd ru'iya أصغوها فطبقت ko fahtumilat idan aka ci karo tsakanin banna karama da banna babba kuma dole sai an aikata ɗaya za a tsira banna guda biyu da babba da karama akwai wani misali da na haddace shi ya kai shekara ina jin kusan Ashirin da takwas zuwa kusan shekara talatin malaminmu yake buga mana misalin nan ya ce haɗarin mota aka yi da aka yi haɗarin mota ga wasu nan a waje ɗaya cikin shi ya fashe hanji ya fito hantar shi ma ta fashe yana kakarin mutuwa a bakin ƙofar shiga mota ga wancan kuma a cikin motar yana wayo zan mutu wayo ku cece ni zan mutu ku cece ni kuma ba za ka iya shiga motar nan ba sai ka taka wannan mai fashashen cikin nan kuma kana taka shi zai mutu kai ake jiran a taka shi ya karasa ga wani can shi kuma yana iku yana zai mutu a cece shi kuma mota ta kama da wuta yana wayo ya makale a cece shi kuma kana da tabbasin za ka iya ceto shi to yanzu a hanci a yanzu abinda ake bukata shine sai ka taka wannan ya mutu domin ko ka bashi ba zai rayu ba sai ka taka shi sai ya mutu shi kuma wancan da ake fatan yana da rai to sai ka je ka fito da shi ka ceto shi ka da shi to wannan shine ta'arudul mafsadatayn al-kubra was-sughra idan aka samu wanne yanzu yafi sauki a taka wannan ko a kyala wancan eh shi so da kai yanzu sai a taka wannan saboda waccan ita ce karama wannan ko babba ce mun gane ai sannan za ka iya juya wannan misalin ma ya zama maka na maslaha kuma domin yanzu maslaha ce rayuwar wancan wannan kuma mutuwar shifa shi ma rayuwar shi ne akwai maslaha amma ne ba zai rayun ba yawwa to kaga wannan kenan misalin wannan aikace shine mace ta je wajen likita sai a ce mata ɗan da ke cikinta in ya ci gaba da zama a cikinta akwai yiwuwar a rasa ta akwai yiwuwar a rasa ta ‘ya'yanta biyar shi ko bai zo duniya ba ma sai likita sai ya ce yanzu abin da za a yi shi ne sai dai a zubar da ciki in ba haka ba ita za ta mutu yanzu da mutuwarta da mutuwar wancan jinjirin na ta wanne fi sauki to shi kenan sai a rasa jinjirin ita ta rayu shi dama bai zo ba ai bai ma san me ake cewa rayuwar ba rayuwa can yake yi to sai a shi a can ɗin ita kuma wannan sai a cece ta to wannan manufa ce sosai shari'ar musulunci ta zo da irin waɗannan abubuwan da yawa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما تند اسمهما أكبر من نفعهما قرشين أكي في أكا هرمتا aka haramta wannan ayar za ta baka misalin ta'arudul maslahatai da kuma ta'arudul mafsadatai duka zaka isin su a ciki shi yasa malam sai ce wa bi aksi fadra kadira fasadiha wal taf'al wal taf'al bi nafsi adillati sai ka aikata yar karamar bi nafsi adillati saboda nassi na dalilai da suka zo daga cin alqur'ani hurrimat alaykumul maytatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموكوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبه على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسقا شن شن فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم a ƙarƙashin wannan ƙa'ida ce aka halasta mushi to amma shi ma sai aka yi ne sai ya zama a cikin mushen ana samun ne ana samun ta'arudu al-masalih da al mafasi da mutum ya zo ya shiga ya zama mutsarri ya shiga cikin kunci da bukata matsananciya wadda akwai tabbas zai iya rasa rayuwarsa idan bai ci mushi ba sai aka zo ga mushen rago ga mushen kare yanzu an samu ta'ahudu almafsadatai ne kuma a gefe guda ta'ahudu almaslahatai ne to wanne ya fi wanne zai yi hmm? na rago saboda shi dama rago an taba me an taba halasta shi an taba halasta shi shine shekul islam taniya yake buga irin wannan misalin da nikahul muta'ati na 'yan shi'a da nikahu tahlil mala ibn ya ce nikahul mut'a ya fi sauki fiye da nikahu tahlil saboda nikahul mut'a an taɓa halasta shi aka haramta amma nikahu tahlil auren kashe wuta ba a taba halasta shi ba tunda Allah ya yi duniyar nan bai taba halasta nikahun tahlil ba wani ya saki mata sakin wawa saboda shi wawa ne ya sake ta da ya sake ta bayan wani lokaci ya samu wani wawa yana tsammanin shi wawa ne ya ce ba shi sadaki a haɗa baki ya je ya aure ta bayan kwana biyu ya sako mishi ita ya halasta masa ita ba da ma za ka usailata hawa za ka tsursailata hu shi jinin sai ya zo ya halasta masa ya aure ta nikahu tahlil kenan ba a taɓa halasta shi ba so da ka shi almafsadatul kubra ne wancan kuma almafsadatul kubra ne wannan kuma me almafsadatul suwara nikahul mut'a mun gane da wannan ne malamanmu suka samar da ƙa'ida ta tartibu fikhu tartibil a'mal wa fikhu tartibil ahkam wasu malaman zamani suka kira shi da fikhul aulawiyat menene yafi wani abu aka fi da a ƙarƙashin wannan ƙa'idar ta ta'arudul masalih wa ta'arudul mafasid mun gane shi ne sai ce wa idza atatka masalihun wa mafasidun فالحكم للكفر بالكبرى بأرجح وزنة وإذا أتتك مصالح إذا جاء مصلحة ومفاسد سننكم جاء بناه فالحكم للكبرى abin da ake kalla a nan kun ga can masalih ne suke cin karo da junansu ko mafasis su karo da junansu to nan kuma maslaha ce ta haɗu da mafsada shine misalin wa ismuhuma akbaru min nasihima ga amfani a cikin abin amma ga cutarwa kuma to yanzu abin da za a kalla shine me yafi girma a ciki idza kanatil maslahatu akbar min al mafsadati fihi to me rujjihatil maslaha wa idza kanatil mafsadatu akbar min al maslahati rujjihatil mafsadatu idan abu yazo maka ko yazo mana ko yazo miki akwai amfani a ciki akwai cutarwa a ciki to yanzu abin da ake kalla wanne ne ya fi idan mafsada ta fi yawa to yanzu za a haramta wannan abin idan maslaha ta fi yawa to za a halasta wannan abin mun gane shi yasa hukunce-hukuncen cinikayya malamanmu suna da ƙa'ida suna cewa ma halat mu'amalatun min mafsadati min garari walgarar mafsada babu wata mu'amala da za a kulla a ce babu rashin tabbas a cikinta wane ne zai je siyo waya da shi ne saidawar da shi ne siyar su rantse da Allah su ce billahi lazi la ilaha illahu ɗari bisa ɗari wayan nan daidai take waye zai iya wannan a kwalinta take an zo da ita daga kamfani kai za ka ɓara kayanka ba za ka iya rantsewa ba saboda akwai garin amma ya ne to shi yasa sai aka halasta amma idan garri ya zama fahish a bayyane yake to wannan shi yasa sai a haramta domin an samu mai ta'arudul masalihi wal mafasi yanzu abin da za a kalla shine ru'iya akbaruhuma wace ce tafi girma maslaha tafi girma halas mafsada tafi girma Ha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ce mu mun samu baito ta biyar bayan shimfiɗa da izinin Allah idan aka yi darasi na biyu malam ya gabatar da darasin za zamu dawo sai mu ɗora darasi na biyu da izinin Allah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh